ya eh, irin abubuwan da matasa suke wata rana yake cewa tun da na fahimci Allah zai mini baiwa a karatu sai na ga ya dace in kama kaina da aka ji tsakanin angosa da silma ta marabar rex amma bai taba shiganta ba rex silma ko